Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a kotun birnin New York. Hukumar Lafiya ta Duniya da biyu ya ce ta buƙaci gudanar da zagaye na biyu na rigakafin zazzabin cizon sauro. Ƙasar Ukraine ta mayar da martani kan kalaman shagube da Elon Musk ya yi wa Vladimir Zelensky. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump da kuma ke kan gaba a takara ƙarƙashin jam'iyyar Republican, sa zaben da za a gudanar a shekara ta 2022 a ƙasar ta Amurka ya bayyana a kotu. a makon da ya gabata mai shari'a otto rd wand ya gabatar da hukuncin da ya zo daidai da hujjar da babbar anthony janar na new york letitia james ta gabatar na zargin samun trump da ɗansa da laifin zamba cikin aminci na biyan harajin kadarorin da suka mallaka da wasu ke da ayar tambaya a kai kan batun rashawa a hukuncin da ta gabatar trump ka iya rasa wasu daga cikin kadarorin da ya mallaka ciki har da genin trump towa kazalika mai shari'ar ta karanta bayanan cewa trump da ɗansa sun gabatar da takardun bogi ga masu karɓar harajin kadarorin gwamnati na biliyoyin daloli daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2024 Trump dai na kan bakarsa na ta wato ta cewa shifcin gizo ne kawai tare da bata masa suna inda ya fatale da dukkan zarge-zargen da ake masa tare da cewa a yake ya kalubalanci hukuncin kasancewar ciki da gaskiya. Tsohuwar ministar albarkatun man fetur a tarayyar Najeriya da zane Aliyasa Madukwai ta gurfana a gaban kotu a birnin London da ke kasar Birtaniya sakamakon zarge-zargen da ake mata na cin hanci da rashawa da mallakar kadarori ba bisa ka'ida ba. Sauran zarge-zargen sun kuma haɗar da mallakar jiragen sama na alfarma har ma da halasta kuɗin haram na badakalar kwangila da hamshakan 'yan kasuwan Birtaniya tare da karɓar cin hancin manyan kadarori a tarayyar Najeriya. a ɗan takaitaccen jawabin da ta gabatar a gaban alkalin kotun majistri na westminster Dezani ta bayyana sunanta da shekarun haihuwa da kuma adireshinta yayin da lauyanta Mark Bowen ya sake kare ta daga dukkan tuhume-tuhumen da ake mata. Dezani Aliyasa madukai za ta kasance ta biyu daga cikin manyan tsaffin jami'an gwamnatin Najeriya da ake tuhuma da almandahana a Birtaniya baya ga tsohon gwamnan jihar Delta James Ibori. Daga bisani alkalin kotun Michael Snow ya ba da belin Dezani tare da ɗaurin talala daga shida na safe zuwa sha ɗaya na dare a gidanta da kuma wani mashahuran mutum da zai tsaya mata sai dai kotun ta sanar da ranar talatin ga wannan wata na oktoba a matsayin ranar da za a ci gaba da sauraron wasu kararrakin da ake mata da ke da alaka da wasu manyan laifuka na daban. Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta ce kwararrun jami'anta sun buƙaci gudanar da zagaye na biyu na rigakafin zazzabin cizon sauro ga ƙananan yara da jami'ar Oxford da ke Birtaniya ta samar. rigakafin da cibiyar serum da ke india ta hada shi mai suna r21 matrix m an amincewa kasashen burkina faso da ghana da kuma najeriya amfani da shi kamar yadda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce yana cike da burin ganin an shawo kan matsalar wannan cuta inda halin yanzu ake da guda biyu. A shekara ta 2021 WHO ta amince da rigakafin da kamfanin GSK da ke burtaniya ya samar wato RTSS vaccine domin dakila cutar ta malaria a galibin kasashe matalauta. Ana sauraron labaran ne daga sashen Hausa na DW. Ƙwararren likitan nan da ya lashe kyautar Nobel a shekara ta 2018 na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Denis Makoge ya sanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar a zaben da za a gudanar a watan Disambar wannan shekara. Denis ya sanar da takararsa da dandazon magoya bayansa a babban filin wasan birnin Kinsasha. Ya ce ya fito takara ne domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da rashin shugabanci na gari a ƙasar da ke tsakiyar Afirka. a shekara ta 2018 ne aka karrama Dennis makuige tare da 'yar gwagwarmayar yazidi wato nadia murad sakamakon ayyukansa na yaƙi da cin hanci da ake yi wa mata wato cin zarafin da ake yi wa mata a matsayin makamin karya lagon abokan gaba a lokutan yaƙi mahukuntan ukraine sun mayar da kakkausar martani ga fitattun attajiran nan elon musk sakamakon wallafa kalaman shagube kan shugaban kasar ukraine vladimir zelensky da ke ci gaba da miƙa kokon fararsa ga kasashen duniya wajen neman taimako elon musk da a baya ya bai wa ukraine tallafin na'urar ɗaukan hoto ta sararin samaniya ga dakarun sojin kasar amma mayar da rasha ta yi wa ukraine na shan suka kan rubutun da ya wallafa na cewa da wuya a yi mintuna biyar da vladimir zelensky bai nemi taimakon biliyoyi daga kawayen kasarsa ba shugaban majalisar dokokin kasar ukraine ɗin rosalind shufenshock ya bukaci elon musk mamallakin kamfanin x da aka fi sani da twitter da ya mai da hankali kan abin da ya shafi kamfanin na x ba wai shagube ga ukraine ba to ƙarshen zagaye na farko kenan gare ka abdulkarim Ta da Musa Tijjani Ahmad da zage na farko na labaran duniya. DW harkokin yau. To nan gaba kaɗan muna ɗauke da rahoto kan siyasar Afirka ta kudu da ake shirin gudanar da babban zaɓe a baɗi, har ma da ganawa tsakanin jagororin Rasha da China. To amma bari mu fara da tarayyar Najeriya, inda gamayyar kungiyoyin kwadagun Najeriya na NLC da TUC suka yanke shawarar dakatar da shirin da suka yi na shiga yajin aikin gama gari da suka guda aniyar tsunduma daga gobe talata. To amma za su tunkari gwamnati idan tabbatar da batun tsarin aiwatar da ƙarin albashi da aka yi ma'aikata na naira dubu talatin da biyar na tsawon watanni shida. Kafin kai ga yi musu ƙarin albashi. Daga Abuja, Uwais Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoto. Majalisun zattaswa na ƙungiyoyin kwadagon Najeriya na Trade Union Congress da kuma NLC da suka kammala wani taron su a Abuja sun yanke hukunci ne na dakatar da yajin aikin na gama gari wanda suka dade da daka yajin sa har ma da sha da ma raba goron gayyata ga mambobinsu da ke jihohin Najeriya dan sun nuna fushi akan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na zargin kin cika alkawari bayan janye tallafin man fetur. Kamar Abbayo Nuhu Toro, sakataren ƙungiyar kwadago ta TUC a Najeriya majalisar kolin kungiyar kwarigo ta ba mu dama mu jinkirta yajin aiki amma kuma mu ci gaba da tattaunawa sannan kuma maganar karin albashi mafi kankanta idan aka kara yanzu daga dubu talatin ta zama dubu sittin da biyar nan da watan uku shekarar da za mu shiga da izinin allah za mu ci gaba da tattaunawa sannan maganan haraji da muka yi cewa za a ba da hutun haraji mun tattauna yadda za a sami haraji wa ma'aikata kuma wata nawa ne. An dai kai ruwa rana da ma ya mutsa gashin baki tsakanin gwamnatin Najeriya da wakilan kungiyoyin ma'aikatan kasar inda gaba ya ta yi wa ma'aikatan ta yi na kara musu naira dubu talatin da biyar na tsawon watanni shida albashinsu. Tuni 'yan Najeriya suka mai da murtani akan wannan mataki. Naja'atu Nuhu 'yar Najeriya ce da ba ta aikin gwamnati amma take aiki da wani kamfani mai zaman kansa. Idan ka duba abin da ya faru a kwanakin kwanakin baya da suka tafi yajin aiki na kwana biyu musamman a nan birnin tarayya an zama na babu wuta kusan awa 48 wanda hakan ya jefa mutane cikin wani yanayi waɗanda kasuwancin su ya raja'a kan wannan wuta kuma ba za su iya sayan man fetur ba saboda tsadan da ya yi ko diesel dole harkoki suka tsaya cik kuma akwai zarge-zargen da ake so kansu kungiyar kwadagon ba wai suna yi don ma'aikata ko don talaka bane dan su ma kashin kansu ko kuma aljihunsu ne so wannan jiyan yajin aiki da aka yi na sun zai wa al'umma da yawa ma Najeriya daɗi saboda babu wani amfani da hakan gaskiya zai iya kawowa. Ƙungiyoyin dai sun nuna damuwa ne akan batun aiwatar da ƙarin da aka yi masu musamman a matakin jihohi da ma sauran ma'aikatun da ke kamfanoni masu zaman kansu da waɗanda ke karɓan kuɗaɗen fansho abin da ya sanya sake komawa ga gwamnatin kafin su rattaba hannu akan yarjejeniyar tare da jawo hankalin gwamnati akan matatun man ƙasar da suka haifar da wannan matsala. Har ila yau ga Comrade Nuhu Abaya Toro, sakatare janar na kungiyar TUC ta Najeriya. majalisar kwallon kungiyar kwadugo ta ba mu umarnin cewa mu tabbatar cewa mun jawo hankalin gwamnati akan a tabbatar cewa matatun manmu suna aiki domin idan suna aiki shine za a sami tattalin arzikin najeriya za ta bunƙasa kuma bayan da za a yi mu man fetur da tsada ga 'yan kasuwa masu zaman kansu irin su yusuf ya'u ya kasance mai san barka akan wannan al'amari na jin yajin aikin mu hakan mu ya fi mana daɗi saboda ba don komai ba ma zai dakatar mana da abubuwa da yawa ina da mitin ina da abubuwa gobe da zan zan yi misali to amma yin wannan yajin aikin zai dakatar mini da kasuwanci na saboda haka mu an kara albashi ko an rage ko an yi mai mu duka bai shafe mu ba tunda dama iya abin da za a ƙara wasu adadin mutane ne za a ƙara wa albashi. yanzu dai wakilan kungiyoyin suna can sun shiga wani taro da jami'an gwamnatin Najeriya domin samun tabbaci akan batun cika alkawari na aiwatar da ƙarin albashin Uwais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya to yanzu dai muna Najeriya inda wato kotun sauraron ƙararrakin zaɓe na gwamna a jihar Nasarawa da hukunci game da zaben gwamnan jihar inda ta ayyana Mr. David Mbuwa Gadu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. Kana kuma ta ce gwamna Abdullahi Sala na APC ne ya zo na biyu a zaben bayan gizon ƙurgu. Alƙalai uku ne dai suka yi zaman shari'ar. Daga Jos, wakilin Abdullahi Mai Dawa Kurgui ya aiko mana da wannan rahoto. Tun dai misalin karfe tara da rabi na safiyar yau ne aka soma zaman shari'ar cikin tsauraran matakan tsaro, inda alkalan kotun su uku suka yi hukunci ta hanyar na'urar majigi wato Zoom. Alkalan tun da farko sun yi zama ne karkashin jagorancin Ezekiel Oyeyemi jayi, Biyu daga cikin alkalan uku sun amince da ƙorafi, da ɗan takarar jam'iyyar PDP David Bugado ya gabatar, wanda ya ce an yi arin aringizan ƙuri'u a wasu mazaɓu kamar Ciroma, Gayam, Ashige da Kanje. inda kuma suka yi ittifaki cewa muddin aka janye wa'annan kuri'u to dan takarar jam'iyyar PDP David Mbugadu shine ya lashe zaben inda kuma injiniya A.A. Sule na jam'iyyar APC ya zo na biyu. To sai dai a martaninsa ta waya tarho mai baiwa gwamnan jihar Nasarawa shawara kan sha'anin siyasa Honorable Adamu Musa Alkali ya shaida min cewa ba su da wata fargaba. Kotun ɗauka ƙara za ta wanke su. Babu wani abin da yake bamu fargaba ko tsoro ko shakka da don Ubangiji ina mai tabbatar maka da cewa wannan nasarar tamu ne. Domin mun ci zaɓe kuma shi shari'a sabanin hankali ne daga lokaci da kaga ka san kana da gaskiya to ba wani abin da zai tsoratar da kai kuma mu mun sani kuma za mu yi kira ga magoya bayan mu gaba ɗaya na Najeriya magoya bayan APC musamman 'yan jihar Nasarawa su sani cewa abin da suka zaba za a tabbatar musu da shi kuma su kwantar da su kan wani abu da ya dame su. Kafin a kai ga wannan hukunci dai sai da alƙalan kotun suka yi fatali da ƙara da ɗan takarar jam'iyyar NNPP a zaben gwamnan jihar Tansarawa Abdullahi Maido ya shigar. To bayan an tashi a wannan zama na kotu magoya bayan jam'iyyar PDP na cewa yanzu ne gaskiya ta halinta. Malam Rilwanu Abdullahi Aliyu ɗan takarar jam'iyyar PDP ne a zaben ɗan majalisar dokokin jihar Nasarawa daga mazaɓar Awai. Ya bin ƙarin haske ta waya tarho. san ne gaba da almundana aka yi, cogen kuriya da suka yi. Saboda tun farko shi ya yi sula ya san bai ci zaɓe ba. Amma abun mamaki abun da ya baka mamaki da takaici aka dikila ɗin shi ya ci zaɓe. To abun mamaki aka za ka yi maku da na dai mun gode Allah suka bi diddigin abun da aka declare shi shine ya ci zabe a Nasarawa. Su yan jam'iyyar APC na cewa za su ɗauka kara Ko sun ɗauka ƙara wallahi ba za su iya cin nasara ba sai dai kawai ta yanda yanda Allah ya ga dama kenan abin ta faru. Cikin hukuncin kotun dai a yau an samu rarrabuwan kawuna tsakanin alƙalan kotun guda uku inda biyu suka karfafa cewa an yi arin gizon ƙuri'u a wasu mazaɓin yayin da guda ke da saɓanin ra'ayi kan haka. To ko shin me yasa wasu lokutan akan samu rabuwan kawuna tsakanin alƙalai barista Manir Barau lauya ne masanin kundin mulkin ƙasa. Kusan ana ɗauko alƙalan nan ne a faɗin Najeriya gaba ɗaya. Za ka gane ɗauki mutum ɗaya misali a Kano, sai a ɗauki ɗaya ko a Enugu ko a Anambra, sai a tafi Oshun, sai a ɗauko mutum sai a haɗa su ya zama na panel. amma wani lokaci akan samu ɗaya a ciki ya ce a'a shi tunaninsa kuma ba haka ya kamata ya zama ba to a doka shi ne duk inda aka ce muta alƙalai biyu sun rinjaye ɗaya ko apil za ka yi za ka yi apil ne a bisa wancan na mutane biyu. Yanzu haka dai magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa na cikin shagali yayin da magoya bayan jam'iyyar APC ke jiran matakin ɗauka ƙara nan gaba. Abdullahi da Kurgui, DW Hausa daga Jos Najeriya. To daga batun siyasa kuma sai batun tattalin arziki da kuma matsalolin da suka addaba nahiyar Afirka. Inda sakamakon tarin waɗannan matsaloli da suke wa nahiyar da baibayi ƙwararru da masana a fannoni daban-daban na rayuwa suka gudanar da wani taro na musamman da lalubo bakin zaren da nufin samar da mafita a kan matsalolin waɗanda suka haɗa da tsarin shugabanci da zamantakewa da kimiyya da fasaha da ma tattalin arziki da sauransu wakilinmu na Legas, mansur bala bello ya halarci taron ga kuma tsarabar da ya aiko mana Ƙasashen Afirka ko shakka babu na fuskantar ƙalubale na ilimin zamani da fasaha baya ga fatara da kuncin rayuwa a wasu ƙasashen na Afirka. Profesa Patrick Lumumba masani ne kan harkokin ƙasashen Afirka ga abin da yake cewa bisa la'akari da yadda muka samu kanmu a ciki. And therefore, uh, the post-independence African country or countries are bedeviled by many things. Bayan samun mulkin kai ga Afirka, matsaloli sun mamaye mu musamman ta rashin sanin albarkacin ƙasa. Allah ya hore mana ba ga kuma zaɓar babu daga shugabanninmu kuma batun gaskiya ne. Is Dr. Vasu Tambekwayo daga ƙasar Afirka ta Kudu ya yi bayani mai tsawo kan gwagwarmayar mazan jiya. da kuma yadda muke a halin yanzu. Imagine the cowards we must be to be born of forefathers who liberated our continent from colonizers. Abin kunya ne a gare mu bayan gwagwarmayar iyayenmu na kwatar mulkin kai daga 'yan mulkin mallaka, sai gashi mun faɗi ba nauyi. To abin tambaya ita ce za mu zuba ido ne sai wasu sun ja akalarmu ga inda suke bukata? To sai dai masana na kallon cewa sauyi a rayuwa dole ne, amma sai an samu ƙarfin zuciya. Dr. Joe Abba tsohon shugaban wata hukuma ce a Najeriya. And institutions are changed by people who make a decision to change those institutions, just like Sanin kowa ne mutane suke samar da sauyi ga hukumomin gwamnati bisa zamani, haka ko yake ga samar da sauyi mai inganci ta fannin tattalin arzikin ƙasa ga ƙasashenmu na Afirka. Bincike na Kwakwaf ya nuna yadda yawancin 'yan Afirka ke tofin alatsi ne ga shugabanni, wanda hakan ke haifar da koma baya a cewar Mr. Tayo Oyedele. Babban jami'in gwamnatin Najeriya ta haifar da sauye-sauye ta fannin tattalin arzikin ƙasa da haraji. Don't resent your country and wish evil for your nation regardless of what the situations might be. The ya kamata mu sauya tunaninmu na Allah wadai da shugabanninmu, ko da ko sun yi kuskure a rayuwar yau da kullum, domin tofin alatsi ne na rana ɗaya kan haifar da asarar rayuwa ta sama da mutane dubu goma ga ƙiyasi. So if you wish Nigeria evil for just one day, it's as good um, as being an accomplice to killing 10,000 people. Abin tambaya ita ce ko menene mafita ga wannan hali da nahiyar ke ciki? Madam Bolalle Peters, shugabar wani kamfani na tarihi na Terracotta a Legas, ta ce sai an haɗa ƙarfi guri guda. Gwamnati da jami'o'i da masana'antu da kamfanoni sai sun ɗauki mataki ɗaya kuma da murya ɗaya kafin cimma manufa ta samar da bigire nagari a nahiyar mu ta Afirka. Daga Legas. Mansur Bala Bello, DW Hausa. To daga Najeriya sai kuma batun ilimi a jamhuriyar Nijar bayan da ɗalibai suka koma makarantunsu. A daidai lokacin da ƙasar ke ci gaba da fuskantar ƙalubale iri-iri tun bayan jin mulkin da sojoji suka yi tare da hambarar da zababbiyar gwamnatin farar hula. Kowane hali ake cikin zaka. Wakilin Isu Mamman na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. a kowace shekara dai a gabanin shiga azuzuwan gwamnati na shirye-shirye domin tanadin bukatocin ɗaliban da malaman sai dai kuma a wannan shekarar lamarin ya zo ne a daidai lokacin da sojoji ne ke jagorancin kasar bayan da suka kifar da gwamnatin farar hula to ko sun yi la'akari da bukatocin makarantun da na ɗaliban har ma da malaman koyarwar muhammad iyatan mamba a kwamitin koli na ƙasa na ƙungiyar malaman koyarwa ta sinasab ya ce mahukunta ne ke shuɗewa amma matsayin ƙasa na nan wakilai namu a cikin jihohi sun samu rangadi tare da magabata na jihohi da addakwai lalle mu ta samu halara tare da minista mai kula da harkar ilimi na karɓar kayan aiki wanda suka zo wanda a jimilce suna ton 500 kayan aikin nan suna ba da dama a soma karatu kuma kowane ɗalibi ya samu kayan aiki musamman abin da da hikima wurin nan shine na kayan aiki an same su da sauki tunda kiyashin da an kai duka bai kai miliyar uku ba da aka sai kayan nan kuma abin da zariƙiya shine za su wadatar sa yara a tsawon wata uku kamin sauran kayan aiki su iso. A makamancin wannan lokacin yi malaman koyarwa na nuna damuwarsu kusan kowace shekara tare kuma da aza sharuɗan komawa bakin aiki matuƙar ba su samu albashinsu ba. To ko sun samu biyan bukata a wannan karon kasancewar gwamnatin na fuskantar kalubalen tattalin arziki? Muhammad Iyatan ya kara da cewa. Kamin wata ya kai ƙarshe ma cikin iko Allah 'yan kwantaragi an so mu biyan su har an ƙare ma biyan su. Wanda ya shahi bangare na mushandin dindindin an so mu biyan su a wanda bankuna da sauransu kuma ana nan da cigabiyan su. so da ake zargin mahukunta da shirya koma karatun ba tare da sun yi tanadin kayan aiki ba to ko abana ya cewa an kintsa wajen littattafai da sauran kayan aikin magatakardar kungiyar malaman korwa na firamare a matakin jiha alhassan abubakar ya ce. wani abu sabo ma da muka gani shine yadda gwamnati ta yi kula da irin yadda malaman makaranta na kwantarage suke taka rawa a gani inda mutum yake da kwarin gwiwa a jinjina mishi kuma a nuna mishi ana sane da kokarin da yake mun je mun gani wani kaya wa'anda aka kawo akalla gaba gare mu dai an ji dama tirela guda biyu kaya kuma an ce akwai wasu suna zuwa idan dai za a ci gaba da haka nan cikin adalci mai tun daga nan wurin kana ganin za a iya a sa ko hal idan adadin kuɗin da aka bayani kan su bukatun da aka sa na kaya sun wadatashi mutane to ka gani na wani akwai wata dala kalkashin kadago wadda dole sai an balkana a samu yadda ake ciki A jarabawar karshen karatun shekarar bana an samu adadin yara mai yawan gaske da suka samu nasarar shiga kwaleji yayin da wasu suka gusa zuwa mataki na kusa ga shiga jami'a. Inda ya zama wajibi akwai buƙatar ƙarin azuzuwa da malaman koyarwar da ma guraren zama. To ko ana an samu wata mafita kamar Kadimani Ummani magatakardar kungiyar malaman koyarwa na sakandare Izas Nijar ya ce idan ruwanka ba sa isa ka wanka sai ka yi gurmuɗe. Duk shekara ana samun ƙarin dalibai wani lokaci sai ka iske yaro hudu yaro biyar bisa ga tebur guda abinda ba daidai ba ko ka iske aji wanda ya kamata su ɗauki yaro 25 sai ka iske yaro 80 a bangaren kun malaman makaranta nan ma akwai karanci malami guda da aji goma bayanan da ke tasowa daga kafofin sada zumunta na zamani su nuna cewar an samu gibin wasu kudaden da gwamnatin da ta shuɗe ke amfani da su gurin sayan kayan karatun sabanin yanzu sai dai a hukumance har yanzu gwamnatin sojin bata ba da bahasi akan batun ba isu mamandi da hausa daga birnin tawa wurin nijar masu sharhi da ma wasu 'yan kasar afirka ta kudu na ɗora aya tambaya kan tasirin jam'iyyar anc mai mulki